turbar gaskiya al'umma ta kasar Najeriya. Ga hanyar gaskiya. ba babar ramata, me har ka san na san duk abin da kana boye-boye alheri ne don Allah ka nuna min. Da kashi Allah, sai gaya maka, amma kar ka gaya wa mutane. wannan wani kungiya ne da ana kira buhari support organization shi ne sun kawo wani kungiya na taimakon buhari wadda sa bashi duk wanda ke so buhari a nigeria to ya rajista da wannan naira dari ne kacal sannan kuma za a nemi gudunmuwa na buhari shi ma wannan din da kana ganin shi shi kuma naira dari ne zaka ba buhari gudunmuwanka ka ina kaunan buhari in taimake shi da naira dari har dai talaka wuce nan to idan idan iri haka ne kafi karfin naira dari a akwai na dari biyar bayan dari biyar ma kafi karfin shi akwai na dubu daya shi ma kafi karfin dubu daya akwai na dubu goma daidai ke lalle dole mu taimaka ma buhari idan za ka yi wannan taimako ka nema lamba 08059410921 ko kuma 09099636033 ko kuma ka nema 080282524 idan kuna so ku taimaka ma buhari ku nemi wannan scratch card wannan sako ne daga buhari support organization buso gaskiya al'umma ta kasar najeriya